Yau da gobe. babban sallah wato idil adha idin layya idin naman rago idin da makwabtan ku ke jira domin su zo cin nama shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a tashar voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon f a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. sauraro kamar yadda dai aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. Amma a yau 31 ga watan Yuli na shekarar 2020 za mu karkata shirin ga nishadin waƙoƙin sallah da gaishe-gaishen sallah kasancewar yau take babbar sallah. zara bari na fara da cewa barka da sallah. To Aminatu barka dai da fatan kin yi sallah lafiya. Ni da tawagata muna nan za mu zo mu ci naman sallah. tun da kun yawa ne bari na zo na same ku kamar wasa fa ba na sallah babba da karama duk a cikin annoba aka yi Allah ya karbi ibadunmu kuma ya maimaita mana Allah kuma ya ji kan mutanen da suka rasu waɗanda ba su kawo har wannan lokacin ba to amin jama'a kamar da yadda Zahra ta yi bayani a farkon shirin kuma dai yadda muka yi alkawari a makon da ya gabata yau shirin namu na musamman ne kuma makusudin wannan shirin shine mu nishadantar da ku a don haka mun tsakuro waƙoƙin sallah daga wurare daban-daban domin nishaɗi kuma muna tafe da gaishe-gaishen sallah daga mazauna ƙasashen duniya. Sannan muna tafe da amsoshinku daga shafukanmu na Facebook da Instagram. Jama'a sai ku gyara zama ku yi ta zomo ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. masu saurare yanzu dai bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukanmu na abota wato Facebook da Instagram inda muka ce to jama'a yaya za ku gudanar da bikin sallah a bana yayin wannan annoba ta cutar coronavirus kuma gawa kuke miƙa saƙon gaisuwar sallah ga kuma yadda kuka amsa mana. masu saurare amsoshin da ya namu dai a yau sai a mana afuwa ga sunayen da za su dan mana wahalan faɗi. To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda ya ce hakika shagulgulan bikin sallar bana ya zo ma al'ummar duniya cikin wani yanayi na annobar corona amma babu komai mun ɗauki kaddarar ubangiji a matsayinmu na musulmai domin na tabbatar da cewa komi Allah ya yi mai kyau ne. A ƙarshe zan so ku isar mini da gaisuwan sallah na ga Shewa Adamu Rijau da 'yan baban Yusra Gusau da tukur haraka tsohon garin Rijau da bashar kansila mai tunkiya dirin daji da Usaini Dangote Karasuwa. da babana Tunau mai kwariya sabon garin Rijau, da Kabiru Tela Rijau, da Gali Siraja Faki, da Sani na Liliya Makuku, da Umar Abdullahi Gambaki, da Ashiru Lawal na goma, da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka. amin don darajar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai amsar Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza ya ce yau da gobe ikon Allah mu a jihar Kebbi za mu yi sallah kamar yadda muka saba a baya don ba mu da COVID-19 ko ɗaya a Kebbi. Sai kuma ina miƙa saƙon barka da sallah ga ɗaukacin ma'aikatanku na VOA da yayana Suleiman Dada Macika da yayana Bala Audu Mapol 36 Kebbi. Allah ya karbi ibadunmu. Amin. sai kuma Malam Sadiq Muhammadu Gaidam wannan wasiƙa ne na Madina ne. Ya ce ina miƙa saƙon gaisuwa tare da fatan alkhairi zuwa ga jarumata Madina Ɗahiru mai shanu. Nesa ba ta maganin kusa da na kawo miki ziyara har Sokoto. Garba Yakubu ya ce to kada mu manta fa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana wannan cuta fa jarabawa ne gare mu da kuma yardarsa ne muke roƙonsa a wannan wata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya yaye mana wannan cuta amin summa amin. To jama'a ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. To masu saurare kafin mu ci gaba da karanto sakonninku bari mu dan numfasa mu shakata da wannan waƙar. Sa'idun ranar farin ciki kyakkyawar rana ce idun sa'idun duk faɗin duniya ƙarƙashin samaniya musulmi suna taruwa su bautawa Allah lokaci ne na zumunci lokaci ne na aminci lokaci ne na ambatan sunan sarki Allah Allah bishe na Allah ga bayansa don su sada zumunci a ci abinci ayi adu. mun gode da wannan waka ta Amdas. <laughs> to sai kuma amsar Shehu Adamu Rijau inda ya ce a Naija dai babu bukukuwan sallah amma dai za mu je masallacin Idi kuma ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga ma'aikatanku kamar su Amina Buhari Auna wato 'yar garin mu kenan sannan Aisha Madina mai shanu da Sarfi Hashim gumar da sauransu dai da dama. To mun gode mu ma muna mika maka gaisuwan sallah. Aisha Usaini gote Karasuwa daga jihar Yobe ta ce eto eh gaskiya sallar layyar bana sai a hankali sakamakon zuwan COVID-19. Amma ga dubun gaisuwa ta zuwa ga Jamila Ado Salati Goma da Aisha Bala Usman Karasuwa da Amina Adam E Adam Gashuwa da Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa da Hannatu Usman Kasim Kiringin da Alhaji Mele Yusufari da baba gana alhaji nukiya watakan da nasiru shehu yunusari da yani da kyallu da tabawa matan musa karasuwa da mai gidana usaini dangote karasuwa da ma al'ummar garin karasuwa baki ɗaya. shi kuma usman aliko mai dawa daga jihar yobin najeriya cewa ya yi hakika wannan sallah ta zo mana a wani yanayi da bamu saba ba wato annobar coronavirus domin kuwa ba na jin sallar za ta yi wani armashi saboda wannan yanayi muna fatan Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen ta kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga Musa Usman Bularafa da Nura Abubakar gidan Abba da kuma Muhammad Aliko Maidawa da Tijjani Ahmed Fusami da ke garin Damagun jihar Yobe. Sai Jamilan Ado Salati goma ga annabin Rijau ta ce da farko dai ina yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana ta sallah lafiya sannan kuma ina shaida muku cewa ni Jamilan Ado Salati goma ga annabin Rijau. Yau farin ciki na ba mai misaltuwa ba ne, balle in yi tunanin wata cuta ne suna coronavirus domin duk mace mai kishiya tana son girki ya faɗo kan taron sallah to ni ke da girki yau. Sannan ta ce a don haka yau mijinmu Ado Salati goma ga annabi Rijau a hannuna yake sai yadda na so da shi. A ƙarshe ina yi wa ɗaukacin ma'aikatan ku barka da sallah da duk wani wanda ke sauraron wannan kafa ta VOA Hausa mai ɗimbin falala falala da tarin albarka. To ina ga dai wannan amsa dai na haɗin gwiwa ce daga Ladidi Ahmad da Malam Usaini mai magani tudun Fulani hawan Idi Saminaka. inda suka ce bikin sallah bana mun gode Allah tunda ya sa mun yi ta cikin lafiya kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga dukkan al'ummar musulmi baki ɗaya. Jama'a har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yayi mun baya shahida Aliyu ya ce gaisuwa ga 'yan uwa musulmi baki daya Allah ya maimaita mana amin. Ta shi kuma Musa Shitu cewa ya yi za mu takaita yawo da takuduwa da mutane kuma ina gaida Modibo Waya Farakwai na Siriya of Nigeria da Tike da Suleiman Malumfashi AK Hostin Kaduna. Sai amsar Hannafi D Salisu ya ce ina fatan alkhairi ga dukkanin musulmai baki daya. To sai kuma amsar Hassan Umar inda ya ce Allah ya mayar mana da alheri alhamdulillah. Abubakar Nigo Ibrahim daga kasar jamhuriyar Nijar ya ce ina yi wa musulmai duniya barka da sallah da ma ma'aikatan sashen Hausa na VOA da fatan barka da sallah. To sai kuma Abubakar Idris Bako ya ce Assalamu alaikum masoyana a gidan rediyo mai albarka VOA Hausa. ina fatan za ku bani dama in miƙa saƙon barka da sallah a wannan karo insha Allah. Babandi Mamman Bande da Magaran ya ce salam yau da gobe. Ina muku fatan alkhairi da fatan za ku yi bukukuwan sallah lafiya. Ina miƙa saƙon gaisuwa ga musulmin duniya baki ɗaya. To sai kuma amsar tukur PMC Remawa daga Accra Ghana inda ya ce Alhamdulillah VOA Hausa sallah bikin ɗaya rana kuma sallah ba iki ba balle a ɗaga muyi yi abin da ya sauwaka ina miƙa gaisuwan sallah ga comrade nura mai apple gusau da comrade tasiru iliyasu magani da ashirin lawan na goma da Nura Abubakar gidan Abba da Ilyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya da Abubakar Salisu Ariki mai Potiskum da Atiku dan Yarbawa Barbarejo da Zaharaddini Falaso Rijiyar Lemu. Sai amsar Abdulaziz Attajiri ya ce barkanku da wuni da fatan an wuni lafiya yau da gobe. Da farko dai ina miƙa saƙon gaisuwa ta gare ku ina muku barka da sallah da masu sauraron ku baki ɗaya. To sai kuma Abubakar abubakar abdullahi ya ce to a gaskiya bikin sallar idi ta bana sai dai mu ce alhamdulillahi a matsayin mu na musulmai domin mun tsinci kanmu cikin wani bakon abu wanda ba mu taba ganin wannan lokaci ba ga annobar corona ga tsadar rayuwa ga matsin talauci da hawar tsadar kaya to masu saurare kafin mu ci gaba da karanto sakonninku bari mu dan numfasa mu shakata da wannan wakar. kicking on in the sun. dan shafin ta daga wurin mujahid ya ce za mu gudanar da shi a yadda ya zo mana To shi kuma Amina ji Awwal Yusuf cewa yayi ina miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga Aisha Madina Tahiru Musani. Allah ya sa mu yi bikin sallah cikin ƙoshin lafiya da dukkan faɗin duniya. Amin. Sai amsar MZ Mahmud ya ce da fari muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamo wannan babbar rana. Za mu gudanar da bikin sallah cikin taka tsantsan tare da bin dabarun kariya daga cutar coronavirus. Allah ya maimaita mana amma sabon da coronavirus ina miƙa gaisuwa ga 'yan uwana da abokanan arziki. To sai kuma amsar rabu finest inda to in ce shi kuma ya ce ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga duk wani ɗan Najeriya da ke London kuma ina gaishe da Madina mai shanu my best journalist. To Madina da yau ne farin jini. Shi kuma Alhaji dan kaka ya ce bana coronavirus ta yi mana illa ba kuɗi amma mun gode wa Allah muna da rai da lafiya. Allah ya sa mu yi sallah lafiya amin. Tashi kuma na fi Ahmad cewa yayi VOA idan an samu wanda zai yi sadakar rago gani bai yi aski ba balantana yanka barci. Sai amsar mu da ke Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce za mu yi ƙoƙarin amfani da shawarwarin jami'an lafiya duk da cewa za mu yi bikin sallah cikin takura. Sai amsar Abdul Bako ya ce Grace Alheri nake jira ta saya min katar rago. Kin ji fa an Amina. To sai kuma amsar Sha'aibu Murtala ya ce Assalamu alaikum sunana Sha'aibu Murtala. Ina muku fatan alkhairi BOA Hausa. Gaskiya mun gode da abin da kuke yi. Allah ya biya domin duk wanda ya miƙa gaisuwa kuna isar da ita ga al'umma. Wannan ita ce kaɗai hanyar da za ka miƙa gaisuwa ga wasu mutane masu muhimmanci. Ni ma ina miƙa gaisuwa ta ga dukkanin musulmi da ke duniya da kuma duk gidan rediyo mai labarai da yaren Hausa na gode. Sai Queen Amina 718 ta ce Assalam yau da gobe za mu gudanar da sallah kamar yadda ta zo mana wato zama a gida wanke hannu da ba da tazara. yayin mu'amala sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga nazir ahmad hausawa da rabi'u abdullahi indabo sannan kuma ga al'ummar musulmi baki ɗaya na gode. ta masu saurare mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To jama'a ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga gaisuwar sallah daga mazauna kasashen waje. Yanzu sai kasar Morocco. Assalamu alaikum sunana Hadiza Aliyu da ke garin Casablanca a kasar Morocco. Ina miƙa saƙon gaisuwa ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Zan miƙa saƙon gaisuwa ga mahaifiyata Hajiya Rabi Aliyu da 'yan uwana da ke garin Kaduna Asma'u Zulaiha Sadiya da Rufaida. Sannan zan gaida ƙawayena Farida Abdulkadir Safiya Mustapha Maryam Abba da Maryam Baffa. Sannan zan gaida antina da ke garin garin france hajiya muskura da 'yan uwana jamila samira da safiya da nini da fatan an yi sallah lafiya allah ya maimaita mana jama'a masu sauraro yanzu kuma mun dawo nan Amurka. Assalamu alaikum sunana Sadiya Yusuf Abdulkarim Ummi Sadi daga Kansas City, Missouri. Ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan 'yan uwa musulmai da kuma fatan an yi sallah lafiya ina gaida mahaifina alhaji yusuf abdulkarim da ke kaduna da kuma friends ina hadiza ummi alifaki da shamsiya aliyero da ke kaduna ina gaida yan uwana da ke sokoto alhaji musa nasarawa kakana da kuma kawunnaina da kuma gwaggwanina ina gaida yan uwana da ke abuja an isha musa nasarawa da mina da hawa da kuma antina da ke kano anti saratu musa nasarawa da fatan kowa ya yi sallah lafiya allah Allah Ubangiji ya maimaita mana amin. bauta madalla a gaida Yakubu Muhammad. Yanzu kuma za mu koma ƙasa mai tsarki wato Saudi Arabia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In uwana musulmai, mu da babban sallah. Ina so in yi muku gaisuwar babban sallah ni ne abdulsalam sharif daga kasan saudiya birnin makka ina so in ma mahaifina sharif muhammad bakur sharif barka da sallah da uwata amina muhammad muhtar barka da babban sallah kuma antina amina muhammad muhtar barka mu da babban sallah kuma yan uwa da abokanan zama muhammad ali da usman da bakur da ra'ad da muhtar barka mu da babban sallah همايل عصام ما مازن نمبر نم رياض انتينا مريم محمد مختار mu da babban sallah wani so in ma na da wana abbas da musa sharif muhammad bakar barkanmu da babban sallah kuma yana so in ma yan uwana da abokanan zama a can ƙasan nigeria ali sharif barka da babban sallah da muhammad da bakur a birnin kano barkanmu da babban sallah kuma mazannin birnin maiduguri bana da muhammad bakur da madu da ishaku mai shayi da ali da umar faruk Barkamu da babban sallah allah ya sa mu dace allah ya ba mu fatan alkhairi madalla yanzu kuma za mu koma birtaniya assalamu alaikum sunana abba yadudu dan asalin karamar hukumar nasarawa a jihar kano a Najeriya. ni ɗalibi ne a ƙasar birtaniya inda nake karatun phd a babbar sallar bana muna mika gaishe-gaishen mu zuwa ga mutane kamar haka ina gaishe da mamana da babana ina gaishe da kawuna baba alhaji da dukkan mutanen gidan shi ina gaishe da gwaggota baba binta da dukkan mutanen gidanta ina gaishe da kakannina hajiyar katsina da hajiyar funtuwa da dukkan mutanen katsina da funtuwa ina gaishe da yayyina yaya muhammad yaya mahmud yaya maryam zahara likita halifa yan biyu hassan da hajara ina gaishe da mami dj ina gaishe da anti batulu vice chancellor ta federal university dutse ina gaishe da baban muzammil hanga ina gaishe da anti hawa sufi ina gaishe da anti bilki borodo ina gaishe da baba nur hanga ina gaishe da baba sadiq ina gaishe da baba sani sufi ina gaishe da baba sani hamid ina gaishe da mamana da babana ina gaishe da anti ina gaishe da maman tarauni da mama fatsuma ina gaishe da dukkanin kannena da yayyena tare da kuma gwaggwannina da kawunnaina allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana muna wa dukkanin al'ummar jihar Kano da kuma mutanen dawakin kudu fatan alkhairi Allah ya maimaita mana a yi sallah lafiya. Salamu alaikum sunana Farida Musa mazauniyar kasar Ingila. Ina miƙa gaisuwar sallah ga mahaifina mahaifiyata yayyina ya Aisha da ya Asma'u kawannina baban Musa baba Abdullahi baba Ibrahim baba Sule da baba Idi da gwaggwannina baba Mummuna baba rakiya baba sadiya baba zainab maman fati anti suwaiba hajiya dije hajiya mero anti indo anti uwa anti ramatu anti haju anti bilkisu da sauran 'yan uwana izzatu hanana rakiya rikayya zainabu uwale mamatani mubarak abdulmajid sultana mustapha fatima mardiya ummi maryam da abokan arziki kuma amina hafsat zainab ummi sa'ada aisha fatima ya kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah uwa na al'umma na Najeriya Yanzu sai kasar Faransa. salamu alaikum, ni ce Habiba daga nan Faransa. Ina gaishe da kowa da kowa. Ina gaishe da babana Alhaji alimu a Kamaru. na gaishe da uwata Hajiya Kande dan Fullo a Kamaru. Ina gaishe da babban uwata Hajiya Bebe dan Fullo a Kamaru a nan garin Yawunde. wana da babana kuma a nan garin Baminda a nan Kamaru. na gaishe da duka yan uwana da abokanan arziki ga baki daya. Insha allahu Ina kuma ku barka da sallah. da suke eh, ina gashi da yan uwa da suke Najeriya gabaki daya da su da wanda suke Kano gabaki daya ne musu fatan alheri kuma ne musu barka da sallah ina gaishe da yar uwata Hajiya zaina a nan garin faransa da hajiya hindatu a nan garin faransa da hajiya sa'adatu a nan garin faransa ne musu fatan alheri da su da iyalinsu gabaki daya na gaishe da yan uwana na nijar gabaki daya yan uwana na nijar gabaki daya nan garin yamin hankalinta sai da zama bisa lafiya. baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake cewa barka da sallah a yi hutun ƙarshen mako lafiya. ake nufi ya haɗa